samun ingantattun bayanan sirri da jami'an sojin suka yi a kan yadda 'yan bindigar suka mamaye ƙauyen sangeko na jihar kebbi ya haddasa wannan nasara da suka samu duk da yake 'yan bindigar sun yi turjiya amma dai a ƙarshe sojin sun hallaka uku daga cikin jigajigansu shugaban karamar hukumar mulkin dankuwa sago a jihar kebbi husaini aliyu ya ce wannan wata ƙarin nasara ce ga fafatukar da gwamnati ke yi wajen kawar da ayyukan 'yan bindiga alhamdulillah dai allah ya ƙara ba da nasarori bisa ga bayanan sirrin da aka samu aka sanar da su jami'an tsaron suka bi kuma Allah ya sa aka yi nasara su waɗannan da aka samu aka kashe su dama suna daga cikin waɗanda suka addabi wannan yanki gaba ɗai so kaga dai Allah ya ƙara taimako ana ta samun nasarori bisa ga ƙwarin gwiwa da wannan gwamnati take baya kaga yadda abubuwan ke ta gudana wannan wuri dama an mun daɗe da waɗi cewa in muddin aka rihe shi insha Allah abubuwa za su yi sauƙi wannan yankin gaba ɗaya kuma kaga yanzu wannan malikaci ɗin da aka kai wa'annan jami'an tsaron ba kebbi state ɗaya ba har da niger state da kake gani ah, suna matuƙa jin daɗi. A wani farmaki na haɗin gwiwa da sojin suka kai a ƙauyukan ɗan sadau mai tukunya da kuma babban doka a tsakanin jihohin kebbi da zamfara an fafata inda har dan bindigan nan dogo gide ya sha da kyar ya samu tsira da raunuka a jikinsa a wani bayani da rundunar sojan ta fitar ta ce lokacin farmakin sojan sun tarwatsa gidan yaƙo sarkin fawa inda nan ne mafakar dogo gide inda suka kwace makamai da babura da tufafin jami'an tsaro kala daban-daban wani mutumin dan sadau ya ce dama 'yan bindigar na ba su wahala gaya mun yi farin ciki kwarai da gaske su da kansu suke zuwa suna labari wasu ma da kansu suke cewa su in dai taron ma'aikata ne ba su ƙara yi wani kuma nan take ya ce shi ya ma tuba da wannan halaka daga nan ya batta saboda irin bala'in da ya ga an masu. Ko a mako biyu da suka gabata sojoji sun samu irin wannan nasara a Sokoto inda suka hallaka 'yan bindiga masu yawa a dajin Tukandu da ke karamar hukumar mulki ta Tangaza. masana lamuran tsaro irin dr yahuza getso na ganin cewa wannan wata manuniya ce akan cewa shugabannin hukumomin tsaro sun shirya kamar yadda na sha faɗa cewar shi lagbaja da shi christopher musa da kuma shi na wata sama da kuma irin haɗaka da yi tare da suke yi tare da sauran shugabannin hukumomin tsaro na 'yan sanda da wato na Eh, na jami'an tsaro na farin kaya wannan ya nuna 'yar manuniya ta nuna cewar lallai akwai kyakkyawar eh, nufi kuma kamar yadda na sha faɗa cewar 'yan najeriya su karfafa lallai za a iya magance wannan matsala to wannan 'yar manuniya ce ta fara nunawa akwai buƙatar ƙarin haɗin kai sai dai duk da haka 'yan bindigar suka mamaye wasu al'ummomi suna cin zarafinsu kamar yadda wannan mutumin ke cewa amma wallahi ko jiya sun yi muna banna nan ne kusan tsakanin mararin da da mu ke yaka kilomita uku wani ƙauye da aka ce magiran taba. Yan Najeriya da sun jima suna fatar ganin lokacin da za a kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro ko da za a samu ƙasar ta hau turba ta samar da ci gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.